الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خطبتنا اليوم هدم لقائدة شيطانية لقائدة شيطانية قائدة تنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتغض من مقام نبوته ورسالته وتفتح أبوابا للبدعة والضلالة وهي قائدتهم بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعمل ليس حجة ودليلا على الترك وهي قائدة لا تصدر إلا من فم الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال سفيان الثوري لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا بفعل وقال الدحاق la taqadu amran duna Allahi wa rasulih min shara'i dinikum ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا وكذا لو صنع كذا فكره الله ذلك وتقدم فيه واتقوا الله أي فيما أمركم به إن الله سميع أي لأقوالكم عليم أي بنياتكم وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد فقال لا تفعل قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فقال وأي فتنة وأي فتنة هذه إنما هي أميال أزيدها قال وأي فتنة خير لهم لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم وإن من أقيدة أهل السنة والجماعة أن يشهدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله عم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال الألامة ناصر السعدي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله wassalatu wassalamu ala khairu khalqillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sama da kowane addini muna shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai kwal muna shaidawa annabi muhammad sallallahu dan haka suke yada wannan furici wani lokacin a karatuttukansu ko laccocinsu ko ko in suka keɓe da muridansu sukan wawantar wa dalilan alattarki wai cewa idan annabi bai ba ba hujja bane dan annabi bai yi abu ba to ba hujja bane kai ma zaka iya yin kayanka ai annabi bai ba ba cewa ya karai ba ba da bai yi bane kawai to shikenan kowa ya je ya sha'anin sa kowa ya je ya harkar sa ya halatta misali misalin wannan dan mu yafi fitowa fili akwai raka'atani tawaf idan ka gama tawafi ana yin raka'a biyu haka annabi yayi dan haka duk wanda ya gama dawafinsa zai je raka'a biyu daga nan dindikanci ne wannan fasikanci ne a cikin addinin musulunci ba a yi tunda dai annabi bai wannan raka'a biyun ba shikenan ba za a yi ba akwai rukunul yaman rukunai guda biyu wa'anda ibnu umar abdullahi rukunan gaba ɗaya ka shafe su babu wani laifi kawai ai annabi bai yi bane kai ko zaka iya yi haka kenan babu fiqh kenan addini babu dalilin da annabi zai ce in za ku yi sallah ku yanda ne kawai kai ma za ka iya bayan kayi ka ƙara duk lokacin da ka ga dama ma dama annabi bai ce kar ai ba kawai kai kayi abin da kai daidai a nasu fahimtar a nasu jahilcin wannan ka'idar yan uwa ba za ta fito daga bakin kowa ba sai wanda yake shaidan abin jefewa a cikin al'umma wanda yake fasiki diki jahili akan al'amuran addini wanda bai san komai na addini ba wanda yake wa sunnar manzon Allah kyashi da hassada in dai ba mai hassada ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wanda zai yada wannan ka'idar akan harshensa domin wannan ka'ida ta saba wa karantarwa alkur'ani mai girma ta yi cin ta ci karo da karantarwa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene dalili mu koma cikin alqur'ani mu ga yanda ta saba wa annabi mu ga yanda ta saba wa qur'ani mu ga yanda ta saba wa ayoyi Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasulihi kar ku shiga gaban Allah da manzon Allah inna allaha sami'u alim Allah mai ji ne ta hanyar ilimi Sufyan al-Thawri yake cewa la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasulihi kar ku shiga gaban Allah da manzansa da aiki sai fassara shi da cewa bi qaulin da dukkan dangin furci ka zo ka ce ai zikiri kaza nau'in zikiri kaza ko zikiri mai kama da kaza ya shafi zantuttuka na kan harshe da abin da ya shafi aiki na gangar jiki ba a riga manzon Allah yi ko kuma idan annabi bai ba kai kai ka ce kuma hujja ne sai hak yake cewa la taqadu amran duna wa rasulihi kar ka yi wani aiki ka zartar da shi ko ka yanke shi ko ka hukuntar da yinsa duna wa rasulihi har sai ka samu stamfin daga Allah da manzansa kar ka riga Allah da manzansa wajen yin aikinka min shara'i dinikum daga abin da ya shafi shari'ar addininku kar ka kago wani abu a shari'a ko ka kago wani abu wanda Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba bai ce kuma aikata ba akwai Aliyu ibn Abi Talha yake cewa daga Abdullahi ɗan Abbas a ƙarƙashin wannan aya la tuqaddimu bayna yadayi wa rasuli yace la taqulu khilafal kitabi was sunna kar ɗayanku ya sake ya faɗi wani abu da ya saba wa ƙur'ani ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya koyar da shi ko ya sanar da shi a cikin al'umma kar ɗayanku ya haka qatada yake cewa zukira lana an ambata mana an bamu labari anna wasu mutane kanu yaquluna sun kasance suna cewa Lau'un unzila fi kaza wa kaza ina ma dai za a saukar da aya akan lamari kaza da abu kaza da ma dai za a saukar da aya akan kaza da kaza da kaza wa kaza law suni'a kaza aiko kaza da muke na sallah da kaza aka ce mi da sallar magariba da an cike ta ta zama hudu ma'ana shine ma'anar law suni'a kaza da ma kaza ai ga yanda kaifiyar ta ya kamata ya zama da kaza haka ya kamata annabi ya ce mu yi da kaza haka Allah ya kamata ya ce mu yi fa kariha Allahu zalika. sai Allah ya kyamaci wannan maganar tasu Allah ya soke ta yayi mata raddi wa taqaddama fihi Allah ya saukar da alqur'ani akan haka sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ai fi ma amara duk abin da manzon Allah ya zo muku ku damke shi ku karba wa mana nahakuma anhu fantahu duk abin da manzon Allah ya hane ku ku bari ya hana ku ku hanastu wa qala ta'ala ubangiji yace falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi su gargadu su shiga taitayinsu su suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnatun dan kada qala min dhil hulaifa yace zaka dau ihramin ka ne daga zul hulaifa min haisu aharama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan inda annabi ya ɗauna sa ihramin faƙalar rajulu sai shi wannan mutum ya ce inni uridu an uhrima minal masjidi ya ce ni ina so na ɗau ihrami na daga masallacin annabi ba daga zulhulaifa ba imam mali ya ce ai kuma daga zulhulaifa nan ne inda annabi yake ɗaukan ihraminsa shi kuma ya ce a ni ina so zan saba daga inda annabi yake daukan ihramin ya kai imam malik eh, in dauka daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai imam malik yace la tafa'al kar ka aikata haka qala fa inni uridu an uhrima min al-masjid min indil kabri yace a ah, ni ba ina so in dau ihrami na daga masallacin annabi in ji wannan mutum daga mana ba ragewa ne ba karawa ma nai tafiya na kara loda wa kaina ƙala sai imam malik ya bashi amsa ya ce wa ayyu fitnatin a min an tara annaka sabakta ila fadilatin kassara ya ce akwai fitinar da tabi wannan akwai munin da ya fi wannan bala'i imam malik ya gaya masa haka a nan kafin na ci gaba akwai matsala guda biyu na farko mutumin nan sai ya ce masallacin annabi zulhulaifa kuma kar ku manta yan uwa masu daraja fili ne kawai hanya ce kawai na kuma magana ake ta masallaci abu na biyu ya ce zan dasa daga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin annabi mai tsarki amma imam malik tare da wannan magungani guda biyu jinginuwa da masallaci farawa daga kabarin annabi sai ce da shi la ta fa'al kar ka aikata din kar ka aikata haka kaga da a yau ne da wannan magana ba ta imamu maliku bace ba da maganar wani ne daga cikin malamai sai a ce kun ji masu hassadar masallacin annabi kun ji makiya kabarin annabi kun ji makiya manzan Allah in dai abu ya rabu manzan Allah ba sa so malam kai jahili ne ka je ka karanta maganar magabata ka zo ka ga waɗanda su ne imamu malik fa ake magana a nan ya ce kar ka aikata domin me ba haka karantarwa annabin ta nuna ba ba haka tsarin addinin yake ba ga daga inda za ka fara ga daga inda za ka gina addininka ka tafi zulhulaifa daga nan za ka yi ya ce domin idan kai wannan aikin kana cewa ka riga annabi gano wani abu na lada imam mali ya ce in kai haka kana cewa ga wani abu da annabi ya tauyaye amma kai yau gashi za ka zo ka cika shi wannan ba fahimtar Imam malik kenan ba ni da nake magana yanzu ba fahimtar Imam malik kenan sai Imam malik ya ja masa aya ya ce inni sami'tu allaha kulu. yace ji Allah a ƙur'ani yana faɗa falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi su shiga taitayin su masu saba umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tusibahum fitnatun dan kada wata musiba ta same su au aw yusibahum azabun alim ko ko azaba mai raɗaɗi ta same su shine dalilin da yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun lalle annabi muhammad shine madubinku abun kwaikwayonku babu sama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah in ba jahili ba wa zai jahilci annabi shine madubinsa in ba mai san bata addini ba wane ne zai riga manzon Allah wajen yin aikin addini ka ji fa baro baro laqad kana lakum da ku ba ake magana da ni fa ake magana da dukkanin mumini musulmi mai hankali wanda yake jin cewa annabi ya fi kowa matsayi a gurinsa Allah yake magana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi ai mudubinku yana cikin kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani uswatun abu mai kyau hasanatun uswa kwaikwayo shine wani malami ya ce a nan gurin ba a ce kuduwa ba sai aka ce uswa dan a nuna maka cewa wajibi ne ka tsaya inda annabi ya tsaya dan a nuna ma wajibi ne ka kwaikwayi annabi banda wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan na faruwa ne liman kana yarjullaha wal yawmal akhira ga wanda yake fatan haduwa da Allah lafiya da ranar gobe kiyama wa zakarallaha kaseeran ya ambaci Allah da yawa ubangiji ya sake cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin bai dace ga wani mumini ko mumina mace ba Iza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka zartar da wani al'amari na addini na shari'a an ya yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zama mutumin da yana da zabi akan al'amarin Allah da na manzan Allah wa man ya'si wanda dai ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba wa manzan Allah faqad dalla Allah ce hakika ya ɓata dalalan mubinan bata kuma a sarari a fili kowa zai iya gane wannan batance wannan batacce ne wannan zindiki ne wannan fasiki ne Allah ya kare mu ubangiji ya sake cewa wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shiriyar manzon Allah ta bayyana a gare shi bayan qur'ani ya bayyana bayan tafsirin magabata akan ayoyi ya bayyana bayan sunnar annabi ta bayyana ta yi bayani sai ya zo ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yattabi ghaira sabilil mu'minin sai ya bi tafarkin da ba tafarkin sahabbai ba ya bi tafarkin ba tafarkin qur'ani da sunna ba ya bi tafarki ba tafarkin bayan Allah masu tsoron Allah ba sai Allah ya ce nuwallihi ma tawalla to hanyar da yabin za a tunkuɗa shi akanta hanyar da yabin za a bar shi akanta nuwallihi ma tawalla za a kyale shi akan abin da yake kai ya je yayi amma ya sani Allah ya magana ya ce wa nuslihi jahannam za mu jefa shi cikin jahannama wa sa'ad masira tir da makoma idan ta zama jahannama ne Allah ya kare mai tsare mu Allah ya sake faɗa akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya ce in dai kun bi manzon Allah ba kun shirya ni kullun nakan mamaki in har kun bi manzon Allah Allah ya ce kun shirya to wa zaka bi waye ragowa me za ka ɓata kanka lokaci don me za ka ƙara don me za ka gayyato kanka rigima Allah ya dakatar da kai ya maka ma'ajiya ya ajiye ma farin kadan da babu irinsa in u, wa in tudi'u in ta tahtadu in har kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun shirya wa in ta tahtadu in har kun bi manzon Allah kun shirya to sai me ya rage menene sabo in har ka ba annabi ka shirya to sai me dan me zaka damu annabi fa aka ce ka bi balarabe ba ƙureshi cikamakin annabawa da manzanni wanda ya fi kowa hankali da hangen nesa wanda ya fi kowa sanka yana sanka sama da yadda kake san kanka to sai waye zai shiga gaba sai waye zai gaya ba wanda Allah ya gana da shi wanda Allah ya fi san shi wanda Allah ya fi sa? to wa kake so ya gaya ma wani abu sama da wannan da yawa fa malamai suka ce har sunan al'ada in dai ka bi manzon Allah akai sai ka samu lada malamai da yawa sun faɗi wannan sunna ta al'ada ma in ka bi annabi kana da lada amma duk wanda ka bi al'adarsa ka bi ka bi bilhu ka bi banza ka bi wafi amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a bambancin annabi da wanda ba shi ba ana ɗaukan gashin manzan Allah a sa a ruwa a sha a warke daga ciwon ciki idan kana so ka gane bambancin annabi da shehinka ko malaminka ko zindikinka ko fasikinka je ciri gashin hammatarsa ka jika a ruwa ka sha ka je ka bawa kanka wannan amsar ka gani akwai bambanci wani ya zo ya gaya ma addini wani ya ce ma ga yanda za ka yi ko ya ƙara kaza wallahi wannan jahilci ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haffarcensa kumbarsa sahabbai suna iya riƙewa abin da za su yi tabarruki da shi yawun annabi matansu suna ɗauka su yi tarare da shi yawunsa yawun bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gumin annabi kamar lu'lu'u haka yake suna ɗaukan guminsa su yi turare da guminsa guminsa ana yin turare da gumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rigar manzan Allah sahabbai sukan ɗaukanta su ce ai musu likabani da ita in sun mutu abin ne su saboda sun tabbatar Allah zai sauƙaƙa wa mutum saboda albarkar jikinta to wane ne wanda zai tsaye da kai addini sama da manzo Allah wane ne ya kamata ya ce kayi kayi aiko in kai dan halan ne ya kamata ka jira annabi da aikinka abin da yayi kai abin da bai baka bashi saboda ya fi ka hankali ya fi ka komai kai karshe kuma shi wahayi ake masa duk wanda ba annabi ba kuma ba wahayi ake masa ba sanda ya ce maka ka aikata kaza ko ka bar kaza ya uwa masu daraja ya zo daga hadisin abdullahi Bini amrin Allah ya ƙara masa yadda yake cewa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce innahu lam yakun nabiyun qabali annabi ya ce ba wani annabi da ya zo gabanina illa kana hakan alaihi sai ya zama tilas ne akan wannan annabin haƙƙi ne a wuyan wannan annabin an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum ya shirya da ita al'ummar wannan annabin shi annabin ya shiryar da al'ummarsa abin ya san duk zai zama alkhairi a tare da rayuwarsu abin ya zama duk zai zama alkhairi a rayuwarsu haƙƙi ne a wuyan kowane annabi ya gaya wa al'ummarsa haka ya ɗora su akan abinda ya san wannan alkhairi ne wa yunzirahum ma ya alamuhu sharran lahum ya kuma gargaɗe su akan abin da ya san zai zama sharri a gare su to wannan fa ana magana annabi yana magana akan annabawan baya haka ne a su haƙƙi ne a gare su su haka Ƴan uwa masu daraja ƴan uwa masu kima da falala a daidai wannan gabar tambayar kwaya ɗaya ce annabi fa ya fi dukkanin annabawa gaba ɗaya ya zarce dukkanin manzanni gaba ɗaya kaga kenan wannan yana nuna cewa babu wani alkhairi daga cikin alkhairan duniya kakab sai da manzan Allah ya sanar da shi ya koyar da shi kafin ya bar duniya babu wani sharri kakab da zai cutar da al'umma sai da manzan Allah ya ja hankali a kansa ya gargadi a kansa ya hana al'umma rayuwa a kansa daidai nan yan uwa masu daraja sabon annabi sun ba annabi shaida akan haka suka ce tsuntsu a sama tsuntsu sai da annabi ya bamu labarin alkhairin da yake jikinsa da fa'idar da take jikin wannan tsuntsun haka dai ka duba hadisin abu huraira da kansa yake cewa annabi ne ya gaya mana cewa idan ƙuda ya fada cikin abin shan ɗayanku to ya ƙara dilmiya ƙudan don ya yarda shi domin a fikafikin ƙudan guda ɗaya akwai ciwo a ɗayan kuma akwai magani ka duba ƙuda da ƙarantar ƙuda amma annabi da yake likita ne na likitoci wahayi ake masa sai da ya faɗa fukafikinsa ɗaya ciwo ne a jikinsa fukafikinsa ɗaya magani ne a cikinsa don kar a haramta maka shan abinka sai annabi ya gaya ma ga yanda ake yi ka dilmiya gudan sai ka ɗauke ka yar wancan fuka mai ciwo idan ya haɗu da dilmiyawar wancan mai magani an kashe cutar ka sha kunun ka kenan magana ta ƙari. jama'a wa muke da shi kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya wa zai maka wannan aikin in ba annabi Muhammad ba wa zai maka wannan aikin in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya uwa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a cewa suna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ballagha risalata ahlus sunna gaba daya sun tafi akan cewa lalle annabi ya isar da sako ba ƙari ba dadi wannan ita ce aqidar musulunci duk wanda ya zo ma da wani abu kawai ƙaryarsa ya zo maka da shi amma annabi ya cika risalarsa ɓam ba ta buƙatar ƙari ko ziyada in ta fuskar hankali ne ya fi kowa hankali in ta fuskar tunani ne ya fi kowa hangen nesa in ta fuskar matsayi ne wahayi ma Allah yake masa kafin ya komai da haka baka da wata hujja baka da wata kofa da zaka shigo da naka a cikin al'amari wa addal amana sannan manzon Allah ya sauke amanar da take wuyansa na wannan addinin sannan yawa al'umma nasiha kuma yayi jihadi abin Allah matukar jihadi bai daina yi ba har sai da mutuwa ta zo masa Allah ka kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa wannan ne ma dalili da yasa malaman qawaidul fiqhiyya Allah ya musu rahama suka kawo wasu ƙa'idoji cewa annal asla fil ibadati at-tawaqquf asali a cikin bautar Allah shine kowa zai tsaya ne tak sai inda annabi ya motsa shi asali a duk abin da bautar Allah za a yi da shi asali a dukkanin abin da kusanci za a nema a wajen Allah to kowanne mu sai dai ya tsaya cak sai inda annabi ya motsa shi kaga ashe waccan ka'ida ta shaidan cewa dan annabi yayi ba hujja bane ta saba wa ka'idar malaman fikihu ta saba musu gaba daya shi sa shekul islam ibnu taimiyya allah ya masa rama yake cewa fala yushra'u minha illa ma shara'ahu allah ta'ala mutum baya shar'anta wani abu a addini sai abin da allah ya shar'anta in ko mutum ya shar'anta ibn taimiyya ya ce to ya shiga karkashin faɗin allah tabaraka wa ta'ala am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu waɗanda suka gamayya da su suka yi taron dangi da su wasu shugabanninsu da suke shar'anta musu a cikin addini abinda Allah bai shar'anta ba kaga an zarge su da yin haka su haɗu kawai su nai ne su waliyai ne su ƙirƙiro maganganu na ƙarya su dinga yaɗawa da sunan addinin musulunci Allah ya kare mu ya tsare mu ya uwa qalal allamatu nasiru sa'adi nasiru sa'adi yake cewa Allah ya masa rahama yace walaisa laysa mashru'an min umur ghayru alladhi shar'ina madhkur yace ai walaisa laysa mashru'an ba a irga shi a cikin shari'a daga cikin al'amuran addini sai fa abin da shari'ar ta ambata sai fa abin da ya zo a ƙur'ani da sunna shi kare ake ambata da mazaunin shari'a ko matsayin addini amma bata ambace shi ba bata san da shi ba ba a ambatarsa ba a sama masa gurbi a cikin addinin musulunci ya uwa muna yi wa Allah godiya domin shari'ar mu ta cika addinin mu ya cika bam ba ƙari ba ragi ba wani abu da kake nema na falala tasbihi kaza akwai shi wanda Allah ya sanar ya karantar annabi ya karantar zikiri salatin annabi hailala istighfari duk sunna ta zo da shi ta zo da adadi ta zo da abin da za a yi ta zo kai ma ba adadi duk shari'ar mu ta sunna shari'ar manzon Allah ta zo da shi ta yi bayanin sa da ka baka bukatar wani ya zo ya gaya maka ga wani zikiri da za ka kai kuɗi ma'ana ka shiga ɗaki kawai ka dinga kiran wasu ulumbutai da kulakutai ka dinga kiran sunan wasu aljanu aka dinga haukata mutane da sunan wai in ka je ka kulle kanka kai zai faɗo daban waye za ka yi zikiri yana nan a su na ƙarya na wofi kawai a gaya maka wai ka yi zikiri ya sai ka haukace zakiru kawai ka ba hanya ka rasa ma me mutum yake ambata wai in ka mai magana ai cewa aka yi mu ambaci Allah har sai mun haukace na rantse da Allah kakab Qur'ani da sunna ƙarya suke babu to ina ma aka karba ibadar mahaukaci ballantana a ce ya haukace an ɗauki alƙalami ga yaron da bai balaga ba ga mai yin bacci da mahaukaci sai ya dawo cikin hayyacinsa amma wai kai an ce je kai zikiri kuma ibada ne kuma ka haukaci to ya zami da ala bi zikirillahi tatuma innal qulub ya zami da wannan tatuma innul me qulub ya zami da wannan da ambatan Allah ne zukata suke samun me nutsuwa suke samun nutsuwa amma kawai sun gaya maka shine kawai ka kirkiri naka kai naka ka je kai wai zai wai zikiri ne ma wai sai ka ce da haka yanzu suna nan gasanin mahaukatan da yawa wai zikirin ne kuma ya haukata su zikirin ne kuma ya haukata su kaga wannan ya saba karantarwar qur'ani ya saba karantarwar me sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ƴan uwa masu daraja addinin mu ya cika Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'imati Allah ya ce na cika muku ni'imata wa raditu lakumul islam dinan na kuma yarda muku addinin musulunci ya zama addininku haka menene sabo qala al imam malik imam malik yake cewa Allah ya masa rahama man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasanatan duk wanda ya kirkiri wata bid'a yana ganin kuma ya kirkira abu mai kyau imam malik yayi wannan maganar yace faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khanar risalata ce ba wani abu yake rayawa ba face yana zargin annabi muhammad bai cika annabtakar da Allah ya kawo shi ba duk wanda ya ƙirƙiri wata bidiya kai ina yan malikiya ne na Kano ina masu ƙaryan malikiya a zaure ku fito ga maganar imamu malik ku dabbaka ta yace duk wanda ya ƙirƙiri wata bidi'a yake kallon ya ƙirƙiri abu mai kyau da an yi magana to a ah, dan mun yi kaza dan mun yi kaza to ba san annabi a'a imamu mali ya ce in ka kirkira ka ce yana da kyau ka kirkira ka ce yana da kyau ya ce kana zargin annabi bai cika sakon annabtaka ba kana zargin manzan Allah kaga ko ba wanda zai zargi annabi sai dan tsiya ba wanda zai zargi annabi sai wulakantacce ba wanda zai zargi annabi sai mutumin da yake da damsul basira Shi ne kawai wanda zai zargi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kam ahlus sunna mun yadda annabi ya cika amanarsa ya sauke nauyin da ke wuyansa mun yadda musulunci ya cika tsaf baya bukatar kari baya bukatar dani duk abin da annabi ya zo da shi shine shirya wa in tuti'uhu tahtadu in dai kun bi manzon Allah kun shirya to mun bi manzon Allah mun huta salawatu rabbi wa salamu alaihi sai imamu malik ya ci gaba da cewa li anna allaha yaqul yace ai allah yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al islam dinan sai wata magana yace Famalam lam yakun yawma idin dinan yace duk abin da a wannan yinin da annabi ya karanta wannan ayar a wancan zamanin da annabi yake rayuwa tsakanin makka da madina ya ce duk abin da a wannan lokacin annabi yana raye bai zama addini ba la ya kunul yau madinan a yau ba zai taɓa zama addini da annabi baya raye ba ya ce addini an iyakance shi lokacin rayuwar annabi duk abin da zai sauka na falala an iyakance shi lokacin annabi duk abin da zai sauka na daɗi a cikin addini an iyakance shi sanda annabi yana raye sanda ake masa wahayi sanda ake cewa a yi ko a bari ya riga ya wuce yau ba za a samu ayi ko a bari a cikin addini ba duk wani ayi ko a bari sai dai a nemo shi a Qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fita ya zama bata ya zama shiririta ya zama aikin molanka Allah ya kare mu da aikin molanka ya ƴan uwa masu daraja sai Imam Malik ya ce wala yuslihu akhir hadhihi al-ummati ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma mu kenan illa ma salaha bihi awwaluha sai abin da ya gyara mutananta na farko mutananta na farko ba su rigiri komai ba duk wannan abin sahabbai ba san su ba duk abin nan da muke yaƙi da su wani wahdatul wujud kowa Allah ne wani duk dai bayanan da muke kirkirar maulidi kirkirar wai duk wannan abubuwan kaf sahabbai babu wanda suka sani ko guda daya Imam Mali ya ce ko zaman lafiya shine a komawa rayuwar mutanen farko abin da mutanen farko suka rayu a kai shine abin da zai gyara mutanen yau muna kan wannan magana ta Imam Malik ba gudu babu ja da baya Allahumma izza wal muslimin wa azil mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ami ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha